أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wuse su Abuja don karanta littafin mai albarka insha Allah na birrul walidain mafhumun wa fada'il wa adab wa ahkam fi daw'il kitab wa sunna na ash shaykh sa'id bin ali bin wahab al-qahtani rahmatullahi alayh bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna roƙon Allah ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai da fassarawa daidai da kuma aikata daidai muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da jinkai zuwa ga mahaifanmu gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa fuskokinmu da nasu a gidan aljanna muna roƙon Allah ta'ala ya albarkaci zuriyarmu waɗanda suke da damuwa a cikinmu Allah ya magance musu waɗanda wuraren da ake cikin tashin hankali da fitintunu kala-kala Allah ya nuna mana su. muna roƙon Allah ta'ala ya amintar da mu muna roƙon Allah ta'ala ya taimaki addinin musulunci muna roƙon Allah ta'ala ya taimaki musulmai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan addu'o'in da muke dare da rana Allah ta'ala ya amsa mana yau da ikon Allah za mu tashi a darasi na goma sha uku ko yau za mu tashi a darasi na goma sha uku insha Allah ta'ala muna cikin wata na Rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah nawa ga wata yau biyar ga wata to biyar ga wata ko abin da ya kama da haka insha Allah ta'ala ko abin da ya kama da haka ko Allah ya samu wanye lafiya ina muka tsaya shafi na talatin da uku kan wata faƙara. rabi'an na'am rabi'an anwa'ul bir allati yuwassalu biha alwalidan ba'da mautihima kathira malan Allah ya masa ya ce. nau'uka na nagarta waɗanda ake saduwa da ma'aikata gare su zuwa ga mahaifa gare su bayan rasuwarsu suna da yawan gaske yana daga cikin rahabar Allah subhanahu wata'ala shine cewa ko da mahaifa sun rasu akwai wasu hanyoyi da Allah subhanahu ta’ala ya ba da ikon ana iya yin aiki mai nagarta a kuma samu saduwa zuwa gare su suna raye akwai irin ayyukan nagarta da ake yi idan sun koma zuwa ga Allah akwai abubuwan da yake wajibai akan 'ya'yansu su aikata bayan rasuwar mahaifansu wanda yake bayyana mana kyautatawa zuwa ga iyaye da rasuwarsu akwai abin da ake rasawa amma kuma tabbas akwai abubuwan da ba a rasa su saboda ya dace a ci gaba da yin ayyuka na alkhairi addu'o'i istighfari yin sadaka duka wa mahaifa ko da ku Allah ta'ala ya sa ba sa raye a duniya akwai littafin birrul walidain قيمة islamiyya عظيمة na الشيخ عبد الله بن عبد al القيل ya kawo wasu manya-manyan ɗabi'u da ake so mutum ya mu'amalanci iyayensa da su suna raye ko bayan sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. A wannan littafi na birrul walidan kaimatin islamiyya abima shafi na hamsin da biyu zuwa na hamsin da uku har zuwa na hamsin da hudu ya kawo irin waɗannan ayyuka da dama. Daga ciki ce akwai alhubbi wa tauƙir. iyaye suna raye ko sun rasu wajibi ne ɗa ko ya su zama suna ƙaunarsu suna kuma girmama su son iyaye da girmama su na daga cikin abubuwa da Allah ya wajabta mana shine iyaye suna raye ko su rasu wajibi ne a so su a ƙaunace su kuma a girmama su wannan girmamawa ya sa ga hatta yan halitta bai cika kiran mai sunan mahaifinsa a fili ba kamar Abdullahi ibn Abbas tunda sunan babansa ne radiyallahu anhu yakan ce alfadil bin abbas sai ya koya sunan duka wannan iya daga cikin ɓangaren girmamawa ne duk wanda aka ce sunan babansa ne to yakan girmama shi hatta a cikin sahabbai radiyallahu anhu duk mai sunan mahaifinka ba ka rika kiran sunansa tsirara ba ko a gida ne ana dan saye sunan kuma ana girmamawa wannan za ka samu magabatan mutum daga iyaye kakanu da su haka suke yi yana da matukar wahala ka ga sun kira mai sunan iyayensu kai tsaye a wasu lokuta ma mai sunan baban cewa kawai ake babana kai tsaye duk wanda ke da wannan son sai a ce babana a amamana haka suke yi to wannan alhubbu wa so da girmamawa wajibi ne akan ƴaƴa maza da mata ga iyayensu suna aye ko sun rasu daga ciki na biyu akwai at-ta'addub wa ta'a shine yin ladabi da kuma biyayya iyaye dole mu'amala da su akwai ladabi ba ka je gaban wani mutum mai daraja ko a cikin malaman ga ko a cikin shugabanni ka je katsalanda ba akan girmama daga cikin girmama lokaci sai ka sa kaya masu kyau idan za ka gana da wani babban mutum saboda mai saboda ka je da kamala to iyaye sun fi kowa dacewa a girmama su idan za ka je wajen su karɓa sifatuwa da kamala da mutuntawa kuma ya zama cikin maganar ka da su duk abin da suka suna kwaɗayi in bai fi ka ba to ka ɗauka umarni aka maka umarni aka maka kawai ka je gaban mahaifi ce wallahi ina sha'awan aibade to kaman ya ce je ka nemo mun aibade kana gaban ya tana zo da ce wallahi ina sha'awan naman kaji to duk yadda za a yi ka nemo kaji ta hanyar halal yanzu aiki ya kama ka sai ka je ka nemo saboda su iyaye ba sai sun ce yi kaza ba suna da jinkai da yawa ba a koda suke ce a yi mun kaza ba saboda suna tausayin ka ba sa rena alkhairinka kuma duk jama'ar da kake tare ba mai jin tausayin ka irin iyayenka duk kankantan abin da kai suna appreciating ba su ga nauyi maka yawa ba su su ga nauyi karu a kanka sai su rika jin tausayi zaka abin da suke bukata sai su hana kanka abin da iyalanka ke iya tambayan ka sau goma mahaifiyarka ba ta tambayan ka sau daya saboda me ba wai ba ta so ne, a'a ba ta sha'awan abin da zai tar maka da hankali ko kada so kar faɗan wannan abin ya damar da hankalinka sai ta gagara gaya maka ko yasa daga cikin biyayya da da'a gare su mu gane bukatunsu ba har sai sun gaya mana ba ba sai sun ce ina son kaza ba na daga cikin abin da ya kawo littafin shine Allah yi wali man huma au Allah yi wali aduwahuma dukkan wani mutum da bai son mahaifanka to ba ka son sa wannan shine dabi'a idan wani ya ce shi abokin gaban babanka ne to ba daidai bane a gafin halukuna ta dariya da shi wacce ta ce ba ta son mamarka haƙoƙin da Allah ya tsora maka a kanta na addini sai ka kiyaye amma babu wani abu na kuma cewa yanzu ni ina tare da ita kuma ita ba ta son babarka a'a iya daga cikin girmama iyaye idan ba ka son iyaye na ba na son ka shikenan kuma duk duniya abin da kake ba na haƙura da shi dan abu ɗaya ne zai samu wata fadanci a duniya shine in kana da ikon ba da aljanna duk mutumin da bai da aljanna da zai baka su ko bai dace kaskantar da kanka gare shi ba ko ciwa ne ba a yi aljanna ce kadai abinda za ka je ka yi ta zubar da kanka a kafa kana nema amma in ba aljanna ba a duk ni'imar duniya babu abin da ya kai a walakantar da kai a cikin ta don dukkan duniyan nan wallahi alazim a wurin Allah ba da kai hukuncin sauro ba aljanna ce kada ake kaskantar da kai kana iya kaskantar da kanka na tawali'u a gaban mutum da yake da mutunci wanda ya kai ya haife ka dan shekarunsa kana iya yin tawali'u dan mutuncinsa ya kai wanda yake malaminka kana iya yin tawali'u gare shi wanda yake sarkinka mai mutunci kana iya kaskantar da kai gare shi wanda ke shugabanka mai mutunci kana iya kaskantar da kai amma ba ka kaskantar da kai dan kwaɗayi ba kayi ne don matsayinsa shari'a ta ce ka yi amma ba wai don wani abu da kake nema a wurinsa ba abin da kawai da mutum zai mallaka ka je ka yi fadanci shine aljanna kuma daɗin aljanna nan ba a samu a wurin kowa sai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala daga ciki na hudu yace addu'a lakuma yi wa iyaye addu'a suna raye ko sun rasu wajibi ne a kanmu, a ko ina muke iyaye sun rasu ko suna raye yin addu'a dare da rana a duk lokacin da za mu yi addu'a ya dace mu fara da su gabaninmu na kanmu idan sun rasu wannan wajibcin ya fi ƙaruwa saboda su ba su da ikon yi wa kansu yanzu sun dogara da mu abin da za mu mutu ne na addu'a Allah ta'ala ya ji kan mu ya gafarta musu na biyar an nafaka alaihima ciyarwa gare su iyaye ciyar da su wajibi ne wannan wajibci yana tabbatuwa idan ba su da hali idan iyaye ba su da hali ciyar da su wajibi ne kuma a babin adalci irin abin da ake ci a gidanka irin sai dace a kwatanta a rika ciyar da iyaye kar ka zo a nan abuja ka zauna a gidanka akwai fefesun kaji a a yi na kifi a a yi ganda a a ji a kawo pizza wa yara a kawo shawarma a akwai fura da nono a fridge akwai kaza da kaza kala kala abinci duk freezer ne a kitchen a cike take da nama amma can sai ka tura musu a wata ɗaya ba su naira dubu talatin ga mamarka ga babanka ga jikokin da ke gaba gare su kuma kai ne Allah ya rufa wa asiri a cikin su a duniyance kai dubu talatin ya rike wannan gidan da kake ciki a Abuja Aiwa kai adalci dubu talatin ya rike ka zauna ka yi lissafi ka kwatanta ne kake cewa kuma ka gane duk duniya babu wanda ya maka hidimar da su suka maka iya da kyau ka girmama iyalinka ka mutunta su ka yi komai duk abu ne mai kyau girmama iyalai amma da haƙoranka suka ganka waɗanda kuma sun san lokacin da cikin cikinka ya shiga bacci ma ba a iya yi sai tofe san yawo ake abinci ma ba a ci suna ganin ka ne da furfura ta cika jikinka amma ran da aka haife ka sun sani ranar da ka zo duniya ka faɗo kana ihu duk sun sani yasa a gaban iyaye ba a girma nan gaban mu za ka zo da furfura ka kai ta barazana kana hada abin nan haka mun yadda ma iya ce maka baffa ko kawo amma in ka je gaban su kuma ba baffa ne ko kawo ran da ka zo duniya suke tunawa irin wahalan da ka ba su kana karami sun sani daga an yi isha za ka fara kuka ka hana kowa bacci sai wajen kudu da rabe in ladan ya yi assalatu sai ka fara sai ka kwanta so kuma lokacin bai dace su kwanta ba to duk wannan suna tunawa sa gaban iyaye ba a girma Ba haushe iya da karin magana da ke cewa in kana da iyaye sai a ce yaro kake duk mai iyaye ko shekarunsa ɗari ne sai a ce yaro ne ran da Allah ya jarabe ka ka rasa iyayen sai a ce to yau ka girma haka ne ranar da baka da su to ranar shine ka girma shine abin da ake cewa Wayu, you on your own ba wanda zai kira ka yace sai kai kaza ba wanda zaka tsuguna gaban sa ya gane wani sati cin ka ya shiga wani sati aka haife ka wani buruntu kake a ciki a cikin dare a cikin ma dukan mahaifar da kake yi duk wannan ana tunawa shi sa sai ka ga mahaifiyarka ta rike da mahaifinka sun rike yarintarka da girman ga daidai da ka rike wasu abubuwa na kanka a da wani lokaci ba ma sa of za ta gaya maka an haife ka daidai lokacin rani kusa da rasuwar babba wane ko kuma naɗin sarautan wane ko juyin mulkin kaza sai ga da haka ake maka kwatance kuma duka an rike din wanda ta ka zo ta yi ungozo ma an sani wanda ya maka kaciya an sani duk waɗannan an kiyaye yarintar ka sai a gaya maka a yaro wane cikinsa bai wahalar kamar na wane ba yaro wane ya yi rarrafe bayan zama ya miƙe wane daga zama ya fara miƙewa ko rarrafe bai yi ba duk sai a ta gaya maka ko baka sani ba kuma ba yadda za a yi kai sani sai dai an gaya maka na gaba yace iya daga cikin girmama iyaye na shida shine ibhaku kuma wa idkhalis surur alaihima sanya iyayenka murmushi da shigar musu da farin ciki iya cikin wajibcin abu ka zama kai kana zaune kawai ka zauna kuna taɗi da babarka duk abin da ta san take so za labari ka rika bata ta yi dariya ta yi murmushi yana daga cikin mafi girman ayyukan alkhairi da ake mantawa a cikin mu'amala da iyaye shine ba su dariya da shigar da farin ciki gare su yau da dama ba sa da iyayensu mahaifiyar tana sha'awan tadi amma ba zai iya ba ta minti uku ya zauna da ita ba amma wata budurwa zai zauna a kanta yana taɗi da ita a waya kusan kullum awa ɗaya da rabi hello baby hello where are you hello haka suke yi wani irin dirama kada ne shekaran ka hamsin wasu dana shi mata wai baby wai na kuma shi ya yadda asalin mai ce maka bebin babar ka ne amma ka share ta a wurin ta kai da asalin bebin don iya daga cikin hawa'is na iyaye a gabansu don ce ba a girma kuma mahaifiyar kai ka ga shekara tamanin yadda ta mu'amalance ka kana yaye, walla ha lokacin haka take mu'amalantar ka ina ka je ne ba ka ga hadiri ne. ka dawo ba da karka fita ina za ka je ka tafiyan darfa ni na so a kar ku yi ku tsaya ku kwana sai dai gobe ku je yadda take maka kana dan reno da wannan furfurar taka haka take gaya maka a kar ka yi kaza sai ta ce a akwai hadiri dawo dawo ana ruwa kuma ita sai ta jar shiga ruwan ta dauko maka abin da kake so amma kai ba za ka shiga ba da lafiyarka amma sai ga dattijuwa sai ta shiga tana ƙaunarka kuma in duk duniya ba mai son ka tana son kayanta duk duniya kowa ya bai son ka babarka na son ka kuma wani hatsarin dimo duniyar take kin wani a cikin kuwa kila bai bar hanya ita a lokacin take ƙara sansa in kun kai goma ku tara kuka zama shiryayyu ɗaya fandare to duk taran nan sai ta yi fada da ku a kan kwa ɗaya ran me yasa ba ku ba shi kaza ba me yasa ba ku sai amarka kuma duk abin da yake so an yi me damuwarta yanzu an fi kinsa a duniya ita kuma ta fi son kayanta ita ƙaunarta is unconditional babu sharaɗi ka yi da ne ba ka yi ba ana son ka ba a son kana da shi ba ka da shi da lafiyarka kai kuturu ne kai makahu ne ko me kake ciki kaunar is unconditional babu wani sharadi ko tana son kayanta so shigar wa iyaye farin ciki muhimmi ne ko gaba da gaba ko a waya ka kira baba ka kira babanka ku yi tadi duk abin da ka san suke so na tadi ka dauko musu a yi sai ba wai kai ka dauka da salamu alaikum kuna lafiya lafiya ka tuna kiran jefi salamu alaikum Allah haka wasu ke yi baya ma jiran ka gaya musu me take so kawai ya kira gubiya yanke waya kuma akwai wanda fa idan yana kiran mahaifiyar sai ga wacce kiran tana shigowa baby whatsapp kawai ta tso daga ya ga ya shigo sai yanke babarsa sai ya ta i'm sorry please baby ina kake ne baby kina ina ka ji da Allah shedanci haka ake na taba tashan wani wani ya tsargo a tsarge yake duk na gani <laughs> in kuma kuka matsa an tona muku asiri Allah in ce duk wanda yake tsakaninsa da Allah ba ta ce masa jini mai daga hannu ai kun sani ne to ga inda ya dace a ce maka bebin wanda da gaske bebin ne kai a wurin amma kuma ka share su na takwas wa sadaka alhuma yin sadaka ga iyaye suna raye ko sun rasu wannan wajibi ne mu yawaita yin sadaka gare su duk inda ka je ko masallaci ake neman taimako in ka cire dubu ɗaya naka ka saka zai ka ce dubu ɗaya na babanka dubu ɗaya na babanka haka ake baka ware kanka da aikin alheri sai ka sa iyayenka in kuɗin bai isa ya zaga ba shawari na ka musu kai sai ka haƙura muna fatan bayan ka zai maka irin wannan bayan ka zai maka na daga cikin haƙƙin iyaye da malam ya kawo Sheikh Abdullahi bin Abdulrahim Al-Latif Al-Qaili shafi na 53 zuwa da 4 yace iya daga cikin kurakuran da muke yi shine rashin bayyana wa iyayenmu mai muke ciki sai dai su rika ji a bakin iyalanmu yana bata musu rai babarka na tare da kai kuna gaisa kullum ba ta jin tafiyarka sai a bakin iyayenka ko iyalanka ba ta jin labarin ka canja mota sai a bakin su kake ji ba ta jin labarin a wurin sa aikin ka ka samu promotion sai a wurin su take ji an maka nadin sarauta sai dai ta ji yara sun shigo suna ba da labari ai wani an bace kaza ba a haka ko da ba zai yi kullun sai ka fara da su ba duk abin da ka sa a gaba su rika ji daga gare ka kar ka bari a rika gaya musu in kana kuskuren duk wani abu naka sai dai su ji a gabakin iyalanka shi yake kawo babbar matsala tsakanin iyaye da matanka sai su ga an kwace musu da me yasa ba zai ba duk wani abu na rayuwa mu muka ɗauki cikin ka muka yi ka ba ma ji sai dai a gaya mana to daga nan kake haifar da matsala so ya zama duk wani abu muhimmi na rayuwa ka gaya musu in ma suka ji ka manta ba ka faɗa ba ka ba da haƙuri ka ce wallahi ka shi a a yafe bini ka yi itirafin cewa ka yi kuskure ba da gangan ba ne kuma gaba ka kiyaye kuma ka nusar da iyalanka in na manta ban gaya wa baba ko allaji ba da Allah ku suna min duwani wani abu muhimmi in kira in gaya musu iya da muhimmanci in baka haka za su rika dannewa za su mutu da bakin cikinka baka sani ba za su mutu da bakin cikinka su abin da suke so wannan recognition din iyayenka idan ka je ƙauyen ku kai alkhairi ko baka musu ba za ka ce ai wada ya shigo Alhaji Musa ya shigo wallahi ga abin da ya mana Alhaji Abdullahi ya shigo ga abin da yayi suna jin daɗi me an zo an gode musu an san ɗansu ne waɗannan iya daga cikin muhimman abubuwa da ya dace mu riƙa yi wa iyaye mafiya yawansu suna raye ko sau da su kaɗan daga ciki ga waɗanda su suke raye Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya Allah ta'ala ya ji kan mu darasi na goma sha uku rabi'an na hudu ƙalar mu'allifu rahimahullah mawallafin littafin ya ce alwa'ul nau'ukan nagarta allati wacce bi biha alwalidan ba'da mautihima wanda ake saduwa zuwa ga iyaye gare su bayan sun rasu kasira suna da yawa mutanawwi'a kuma nau'i kala-kala ne bayan iyaye sun rasu waɗannan ayyuka na alkhairi ya rafi a yi wanda zai sadu ga iyayen malam ya ce kasira mutanawwi'a suna da yawa kuma nau'i kala-kala ne walakin minha ala sabilil misal ma ya'ti sai dai a babin misalai bari a kira maka kaɗan ga sunan suna zuwa insha Allah ta'ala awwalan na farko al-istighfar lahuma roƙa musu gafara Allah ta'ala iya daga cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yazo cikin ahkamu birrin walidai na fadilatu Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid rahmatullahi alayh a shafi na ɗari da. uku da ɗari da hudu zuwa ɗari da biyar ya ce iya daga cikin falala ta Allah na cewa ko da ɗan adam ya gajiya wurin kyautata wa mahaifa suna raye a yanzu da muke irin wannan darasi misali sai gane kurakuran da ya yi ta ciza yatsa ina ma da babata tana raye na yi kaza ina ma a ce mahaifina yana raye na yi kaza yana ciza yatsa kuma ya amince da bil haƙiƙa bai yi abin da ya dace ba saboda rahama ta addinin musulunci sai malam ya ce shari'a ta amince ko da bayan rasuwarsu akwai yadda zai ya gyara matsalolin ko ba a gyara ɗari bisa ɗari ba insha Allah akwai kofar da za a samu tamanin cikin ɗari. kuma aka samu tamanin cikin ɗari insha Allah ta'ala an cire ba akwai abubuwan da an yi asara har abada in ba sa zahiri amma akwai abubuwan da idan aka yawaita da ikon Allah za a gyara kuma za a samu rahama ta Allah ta iyaye kamar da muka yi bayani a cikin hadisai da yawa iya daga cikin abin da ake kira shi shine manya-manyan zunubai min al-kaba'ir al-mubiqat masu halakar da mutum amma saboda rahamar Allah a musulunci ba ka toshe ƙofar rahama tsakanin bawa da mahalicinsa. ayoyi da dama Allah ya nuna mana haka ko ya nuna mana rahamar Allah kar a yanke tsammani gare ta ko kuma ya kira rauhullah kada a cire tsammani gare shi duka waɗannan nau'o'i ne na rahama Allah ta'ala ba ka toshe kofar tuba tsakaninsa da bawansa musamman bawon yana raye kuma yana cikin halin lafiya wa zai iya bamu misalin ayoyin da ke bayani akan rashin yanke tsammani daga rahama na قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وانا لذمونا سورة سورة الزمر آياتنا hamsin da uku Allah ya maka albarka wannan wane ne wani baba allaji ne ta to ustaz isa ya ce sunansa isa abdullahi wannan mai suna na ne eh? wannan zai zama zubar aya ta hamsin da uku Allah ta'ala ya ce Kul ya labi na asrafu ala kusuhim, ya ku na? waɗanda kuka cutar da kanku kuka yi almubozarancin rayuwarku la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke tsammani daga rahamar Allah sai ce me inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana da ikon gafarta zunubai ga baki ɗayansu kuma yace innahu huwal ghafurur rahim shi Allah mai gafara ne kuma mai jinkai ne muhallu shakit la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke tsammani daga rahmar Allah kuma inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an Allah mai gafarta zunubai ga baki ɗayansu ne ga kuma innahu la yai'as min rauhillahi illa alqawmul kafirun innahu la yai'asu min zawqillahi illa alqaumul kafirun wannan zai zama cikin suratu yusuf aya ta nawa na kun amince da abin da ya faɗa aya ta 80 da 87 zai zama zai 87 innahu la yai'asu aya ɗaya ne gaba za ka maza hu la asumin rauhin lahi, babu wanda ke cire tsabani daga amar Allah sai sai mutane da suke kafirai idan kai ba kafiri bane ai baka cire tsabani daga rahamar Allah kuma mai yaqdatu min rahmati ke illa dhallun babu wanda yake yanke tsammani daga rahmar Allah sai mutane batattu kaga da kafirai da batattu su suke cire tsammanin rahmar Allah amma mu musulmai ba ma me ba ma cire tsammani wannan aya ta karshe wannan sura zai zama kenan na'am ustaz kana da gogari aya ta nawa <laughs> ya ce ta hamsin ta kwaswa zai iya masa alƙalanci na hamsin da shida jazakallah lafayar hamsin da shida ne ba da takarsu ba amma ka yi ƙoƙari Eh, in ka kara kokari kaɗan insha Allah za ka rika samu daidai aya ta hamsin da shida Allah ya rufa asiri don haka abin da ya sa na kawo waɗannan misalai shi ne a musulunci duk inda aka kasa matukar ana raye a halin lafiya akwai da za a gyara ba za dai karbo da takaicin ina ma da iyaye suna raye ba kuma duk yadda ka kyautata musu karamu sai ka ji wannan takaicin sai ka ga da suna raye da akwai wurin da sai ka kara amma wa ma'azalika, bayan rasuwarsu akwai ayyukan da za a yi insha Allah ta'ala ko ba a samu duka ba kuma za a tsira kuma wannan zai taimaka musu a lahira yarjar su ta karu su kai zuwa ga aljanna Allah ta'ala ya kai mahaifanmu mu aljanna na farko malam ya yace al-istighfar shi shine yin istighfari gare su a yawaita roƙa musu gafara Allah kamar yadda Allah ta'ala mai qaulihi ta'ala zakiran du'a ibrahim kamar da Allah ya faɗa yana mai ambatan addu'ar babanmu Ibrahim alaihi salam shine abul anbiya khalilullah badadin Allah shine Ibrahim alaihi salam abul anbiya kenan mafhum tayyib annabi Ibrahim ya yi wa babansa addu'a misali Allah ya ce ga addu'a da yake rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana rabbana tafsir wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab wannan cikin surat Ibrahim aya ta 41 40 zuwa 41 ayoyi biyu rabbi ja'alni yace ya Allah ka sanya ni muqimas salati ya zama mai tsayi da sallah saboda mafi girman haƙƙin Allah akan bayi na ibada bayan tauhidi shine sallah sai birrul walidai to da haka sai roki Allah ya sanya shi zama mai tsayi da sallah ba kawai mai yin sallah ba mai tsaye da sallah ne mai yin sallah yadda addini ya karanta akwai bambancin yin sallah da tsaye da sallah a wannan zamanin yin sallah sai mun dace da sallu kama muni? wannan sai wajibi ne sai mun dace da shi fiyayyen halitta sai mun yi koyi da yadda yake yin sallah ba mu rika zama muna sallah kaman sallar agwagwa ba yadda wasu suke yi ya dace da mun tsaya sallah kowace gaba mu yi ta yadda annabi Muhammad sallallahu sallam ya yi. ya roƙi Allah ya sanya shi mai tsaye da sallah kuma yace wa min zurriyati haka Allah ka sanya zurriyata su ma su zama masu tsaye da sallah rabbana ya mahalicina wa taqabbal du'a ai wa taqabbal du'a'i ne ya Allah ka amsa min addu'o'i da sannan rabbana li, ya Allah ka gafarta min wa liwalidayya Allah ka jiƙam ka gafarta wa mahaifana walil mu'minina Allah ta gafarta wa muminai ga baki ɗayansu yau mai ya ƙomul hisab a ranar da hisabi ke tsayawa shine ranar tashin kiyama kaga mutum irin annabi ibrahim alaihi salam yana addu'a Allah ya gafarta wa mahaifansa wanda yake bayyana mana a duk inda muka tsaya addu'a a sujada ne a ƙarshen tahiya ne ana ruwan sama ne tsakanin kiran sallah da ta tada ikama ne a ƙarshen dare ne na sulusun lail lokacin buɗe baki ne lokacin da muke halin tafiya ne waɗannan su ne auƙat na ijaba lokutan amsan addu'a a wurin Allah da makamantansu duk inda ka tsaya addu'a kar ka manta da babarka da babanka idan aka manta da su to an ci amana an ci amanar haihuwa ya dace ka rika shagaltuwa da musu addu'a da za ka kai matakin da wata ran kana ma mantawa da kanka don roƙa musu gafara Allah abin da ya sa na faɗa haka shine sunna ce ta Allah mafiya yawan jama'ar da suka yi nagarta da biyayya ga iyaye Allah yana lankwasa ‘ya'yansu su mutu wannan nagarta ne. Mafiya yawa, kashi casa'in cikin ɗari na waɗanda suka yi wa iyayensu biyayya, ‘ya'yansu ba sa ci amanarsu. Kashi casa'in cikin ɗari na waɗanda suka ci amanar iyayensu, ko da babu wanda ya sani yanzu a duniya sunna ce ta Allah su ma ayan sai sun ci amana su shine aljaza'u min jinsil amal ka nemi allamatnil haya alhalakatul ula na Sheikh Ali ibn karni wani mutum ya zalunci mahaifinsa ta bangaren wani laifi mai girma kawai da ya tsufa ɗansa ba wanda ya san tarihin mai ya faru don ya bar ƙasar da ya yi abin ya gudu wani gari sanda ya tsufa ya kai gabar da shi ma ya ci amanan babansa ɗansa kawai sai ya ɗauke shi akan abin hawa sai ya jeji da shi suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya ya rude ya ga tafiyar ta yi nisa sai ga kaman ƙasar da ya gudu ɗansa je kai shi ina za ka kai ni sai ce yi haƙuri dai sanda suka je cikin wani jeji sai ce dan ina za a kai ni sai ce na zo in yanka ka ne sai yace masa ne inda fil khasakhara faqad dhabahatu abi huna yace to karasa da ni can wurin ka yanka ni a daidai can na yanka babana duk duniya ba wanda ya sani ba wanda ya gaya wa dan shi ma zai kai shi masa shine yace aljaza'u min jinsil amal duk abin da kai a wurin Allah baya buya dan adam ne yake buya amma wallahi a wurin Allah baya buya duk yadda aka ci amanar iyaye aka ɓoye a wurin Allah ba ya ɓuya waye gaya wa ɗannan? waye masa ilhama Na ya gane caga inda ya jejin da ya halakar da babansa Allah ne ya yi kuma ya bar garin ya tafi da shi nesa kuma har ya je kusa da wurin shi yake ce marƙarasa waje kaza bai wuce ta kuka ashirin ko talatin ba ƙarasa daidai da na halaka shi ne shine aljaza'u min jinsil amal sakamako yadda kai haka ake mata sunna ce ta Allah yan kaɗan ne za su kyautata iyayensu su ci amana su ana iya samu akwai wanda ya kyautata iyayen sun ci amana akwai wanda kuma ya ci amana iyayen sun kyautata masa waɗannan yan kaɗan ne ake iya samu amma mafiya yawa aljaza'u min jinsil amal ne mafhum tayyib wa qala ta'ala zakiran du'a nuh Allah ta'ala ya ƙara faɗa yana mai abbatan addu'ar babanmu Nuhu alaihi salam cewa rabbi gifirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazid dhalimin illa tabara wannan cikin suratul nuh aya ta 28 annabi ne ce rabbi gifirli Allah ka gafarta mini wali walidayya Allah ka gafarta wa mahaifana biyu babata da babana wali man dakhala baiti mu'minan da duk wani wanda ya shiga gidana mu'minan yana mai mu'mini hal ne li kulli man dakhala baiti wa huwa mu'min ga duk wanda ya shiga cikin gidana yana mu'mini ai man dakhala baiti kana mu'minan wanda ya shiga gidana alhali yana mu'mini baya ga wannan walil mu'minina ga mu'minai maza wal da mata wala tazid zalimin Allah karka kara azzalumai illa tabara sai halaka Allah ta'ala ya kare mu daga halaka Allah ta'ala ya jikan magabatan mu kada mu manta ga irin addu'o'i na da muka yi ta karanta a baya rabbirhamhuma kama rabbayani sagira kaga wancan gafara ne wannan kuma menene rahama ne wancan gafara wannan me rahama so kaga al-istighfar wa tarahum lahuma roka musu gafara Allah da kuma roka musu rahmar Allah ta'ala shine cikin suratul isra karshen aya ta 24 ga wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kaga wanda suka zo bayan su ai bayan iyayen muka zo mu suna cewa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina saba kuna bil iman da duk 'yan uwanmu da suka rigaye mu da imani iyayenka na ciki wannan cikin suratul hashir ko aya ta nawa aya ta goma wa khaira na'am wa li hadisi abi hurairata radiyallahu an da kuma hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yana cewa inna Allah lalle Allah la yarfa ad-darajata lil abdi as-salih fil janna Allah zai ci gaba da ɗaukaka darajar bawansa salihi a cikin aljanna saboda fil janna ni a daraja a cikin aljanna akwai daraja daraja daraja daraja guda me guda ɗari matakin farko shine VIP ko very important partner na biyu VVIP na uku VVVIP haka za a yi sai har sai an je daraja na ɗari aji na ɗaya na biyu ya fi na ɗaya daraja na uku ta fi ta biyu na hudu ta fi ta uku na biyar ta fi ta hudu wani ɗan uwa ya ce shi wallah aljanna ko shara ka sashi ya yi ya inda ya shiga aljanna ko shara yake yi shi wallahi bai da matsala to mu kuma abin da muke abin da manzon Allah ya faɗa idza sa'altumullaha abin da ya roƙe mu roƙi Allah firdausi don ka tashi addu'a Allah ta'ala ka ba mu firdausi Allah ka ba mu daraja ta ɗarin gaba ɗaya to aka da samu jaraba sai ka sauko ta 99 amma ka je ka roƙi darajar farko wuf kana zamewa sai ka ji ka a tudun la'arafi in ko ba a yi sa'a ba hmm, Allah ya kare ka dage ka roƙi ƙololuwar daraja kuma mu dage mu kwatanta aikin neman wannan da ita aljanna ta masu aiki ne duk inda Allah ya kira aljanna yana kiran da aiki ake shiga cikin ta ba da bacci da taɗi da surutu ba a'a aiki ne kuma aikin nan a yi shi don Allah a kuma yi koyi da manzon tsira as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki ake shiga aljanna sai an kwatanta in ka gama kokarin abin da ka kasa sai rahamar Allah ta zo da cika ta maka amma ba haka za mu zauna mu yi tabbaci magana zai wuce Allah ya kai mu aljanna haka ne amma sai mun yi aiki shine za mu shiga qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim da mun karanta ta a baya cikin zumar aya ta 53 to sai mun yi aikin mun kwatanta wannan aya ta la taqnatu min rahmatillah ta daga cikin wannan bani Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu an iya daga cikin manya-manyan sahabbai da suka fi kowa sanin Qur'ani a duniya aka ce masa ayyul Qur'ani arja wace aya ce a Qur'ani fi sa mutum yayi raja'i ya sa hope da sanya tsammanin za a shiga aljanna ya ita ce wannan aya duk ƙur'ani babu wata abu da ke ba wa ɗan adam hope mu rika jin alhamdulillah dai akwai hope akwai insha Allah za a samu kamar wannan aya da yasa ka rike ta amma ka rika bin bayan ta da aiki kar mu zo zauna mu yi tabura tabura ce kai ne gulma kai ne cin amana kai ne rashin biyan bashi kai ne tozarta iyali kai ne lalata tarbiyyar 'ya'ya komai aka sa ka a wurin kai sai ka yi barna amma ga ya Allah Allah ka ba mu Allah Allah ka ba mu wannan kuma ya zama shedanci sai an kwatanta in ka kwatanta aikin abin da ya fi karfin ka rahamar Allah tana da yawa amma ba za mu zauna mu yi bacci ko mu ce Allah ya kai mu ba sai mun yi aiki don haka yace inna Allah lalle Allah na yarfa ad-darajata lil abd as-salih fil janna Allah yana ɗaukaka darajar bawansa salihi a cikin aljanna fa yaqulu sai yace ya rabb bawa aljanna sai tambayi Allah ya ce ya mahalicci anna li hadhihi ta yaya aka yi na samu wannan daraja din ta yaya aka yi ina ta samun daraja na karuwa janna fa yaqul sai Allah ya ce masa bistighfari waladika lak saboda roƙa maka gafarar da ɗanka yake ko ƴarka take yi a duniya dalilin wannan darajar take karuwa cikin aljanna darajar mutum ya rasu tana karuwa aljanna albarkacin addu'an ya'yansa da ke duniya wannan irin addu'ar iyaye ce addu'a ce Allah ta sa bayan mu bayan mu ya bada mu kullum burin iyaye shine 'ya'yansu su binne su iyaye ba sa son su su ta binne 'ya'ya. saboda mai in suka bar baya bayan zai musu addu'a wannan hadisi ya cikin musnad na Imam Ahmad a littafi na biyu hadisi 209 wa kana abu huraira radiyallahu an abu huraira Allah ya kara masa yadda yace turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatu turfa'u lil abdi ba'da mautihi darajatu ana ɗaukaka wa bawa bayan mutuwarsa darajarsa ya yi ta ɗaukan ya shiga ya rasu ya daraja ta ɗaya bayan lokaci daraja ta biyu bayan lokaci ya daraja ta uku daraja ta hudu yana ta haurawa aljanna ana ta bashi promotion fa yaqulu sai ce ya rab ya mahalicci na ayyu shay'in wani irin abu ne haka wannan darajar da ke ta karuwa fa sai a ce masa wala duka yastaghfiru lak ɗanka ne ko yarka ne ke roka maka gafara a wurin Allah kuma Allah yake karɓar addu'a su darajar ke karuwa aljanna saboda daraja na karuwa aljanna ta bangaren ɗayan biyu ne ko duka biyu ta ɓangaren aikin alkhairi ya karu karuwar aikin alkhairi na sharri yana tsaye bai karu bana ɗaukaka daraja aikin alkhairi ya tsaya wuri ɗaya amma aikin sharri ya ragu daraja na karuwa don kana ɗaukaka daraja a wurin Allah ne ta ɓangaren ƙara biyayya gare shi ko kuma ta ɓangaren takaita saɓa masa ko kuma ɓangaren duka biyu aikin alkhairi na karuwa kurakuri suna raguwa mafhum tayyib so da idan aka yi wannan insha Allah ta'ala daraja za ta karu wannan hadisi ya cikin sahih na adabul mufrad ta hakiki na Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alaihi a shafi na 45 gaba na biyu kuma bayan istighfari shine waddu'a lahuma akwai manci tsakanin istighfari Allahumma ghfirhuma Allahumma ghfir li abaina wa ummahatina Allah ana hatina min babil misal ko Allahumma arham ummahatina fa'ana misali wannan shine al-istighfar wa tarahum sai na biyu addu'a yin addu'a addu'a lahuma yin addu'a gare su li hadithi abi ta radiyallahu an saboda hadithin abu huraira Allah ya kara masa yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يمن زن الله سيراد أمين تثبت أغريش يتي إذا مات الإنسان إذا متن يرسو إذا يوفاتي ko koma zuwa ga Allah duka wani ne da bahaushe ke fasara rasuwa da su wani rahama ba a cika son aiki da kalmar ya mutu ba mutum ya zo ya same ka ce na ji babanka ya mutu ai babu daɗi wanda ya san hausa ya san ya kwafsa maka a larabci bai kwafsa ba amma a hausa ya yi mai ya kwafsa sai dai ka ce na ji mahaifi ya yi Fati, ko mahaifi ya koma ga Allah ko mahaifi ya riga mu gidan gaskiya ko mahaifi ya rasu waɗannan su ne kalmomi da bahaushe ke zaɓa ya nuna rahab mutuwar da aka yi ana tsammanin rahama a cikinta amma mutuwa suke kamar mushe ne Allah ala ya kare mu idza mata insan idan mutum ya rasu in qata amaluhu illa min salatin dukkan ayyukansa sun yanke sai dai banda guda uku na farko illa min sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana ita ake cewa ongoing charity ongoing charity Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Usaimin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alai a juz'i na hudu namba na goma sha uku a cikin sharha na Riyadu Salihina ya ba da ta'arifin menene sadaka mai gudana ita ce sadakar da mutum ya koma zuwa ga Allah amma ladanta na ci gaba da saduwa ga shi dalilin tana wanzuwa a duniya dukkan wani aikin da ka koma zuwa ga Allah kana kwanci a kabarinka kana barzako amma ladan yana ci gaba da karuwa sunan wannan aiki sadakatun jariya sadakatun jariya sadaka mai gudana shine sifa wa mausuf ko na'at wa man wannan hadisi shine magabatan mu Allah ya ji kansu ya gafarta musu suka yi tafasara shi da kuskure sai a ce sadakatul jariya sai aka mai da shi mudafun wa mudafun ilaihi da aka ce sadaqatul jariya sai ma'anan ya tashi daga sadaka mai gudana ya koma sadakan budurwa wannan yasa kuskuren fassarar yasa aka yi ta sadakan yan mata da sai a ce ta annabi maybe in dai ka kai shekara 40 50 sun tuka san dai a unguwarku akwai ta annabi ko ba a gidanku an yi duk inda ka ji ta annabi babu sadaki kyauta aka bada ita saboda me saboda an ce idan mutum ya mutu aikinsa duk sun yanki amma banda sadakan ya budurwa da ya bayar sai aka yi ta ba da 'yan mata kyauta har ma a ɗaura auren ba a san da wa aka yi ba sai a ce da annabi muhammadu aka ɗaura Wani iya billah sai a dare a ɗauke ta a yi ta bin gida gida gida ita in kana so aka zo gidanku aka zo an gasa ga mace an ka kana bukata sai ka karba babanta ya ba da sadakanta saboda mai sadakatul jariya maimakon sadakacin jariya ce aikin an yi kuskure amma niyyar mai kyau ce don haka bisa ga fahimtar addini muna fatan Allah zai ba su lada don sun yi ne don su bi Allah ba wai sun yi don su saba masa ba ne akwai wuraren da Allah yakan duba kyan niyyar ka ba wanka na aiki ba so da haka a nan muna fatan Allah zai duba kyakkyawar niyyar su. kuma su sun ɗauka akan da hadisi suke aiki ba wai sun juya hadisi baya ba saboda magabata mu ba su da wannan ɗabi'a da in ka mu'amalance su mu'amala mai kyau dafa hadisan ƙarya ma ake karanta musu amma wallahi aikin su yafi namu a yanzu da ake karanta mana ayoyi da kuwa azun turmi ne za a zo a kafa a yi babu aya babu hadisi tatsuniya ne a yi ta amma sun rike kuma duk abin da aka faɗa sun rike shi babu wasa yanzu da watakila kafin babanka da babarka aiki ilimi ne bai kafin su fahimtar ƙur'ani kafin su fahimtar sunna amma baka isa ka ce kafi su aiki ba sun fi ka zumunci gabanin ka ziyarci dan ƙwanka ɗaya sun je sau goma kuma in kai wasa zumunci masu suke koya masa kana zuwa gida za a ce je ka gidan wanci a ka yi kaza kaza an yi da suwa waje kaza ka yi ta'aziyya in sallah ta yi ka tura baban ka kudu za ce a a yana ce ka taimaka wance da wance da wance duk zumunci ne karatun ne ba su da shi amma aikin ba a isa a fi su ba hatsarin da yake ban tsoro a society mu shine iyayenmu sun fi mu nagarta amma mun fi su karatu kuma abun tsoron idan ka duba 'yan baya to mun kuma mun fi su nagarta to in ba a yi sa'a ba fa su ma za su bayan su nagarta za su fi wanda suke gaban su nagarta wanda su bayan su to akwai hatsari a al'umma ya zama nagartan al'umma na karewa ba mutumin da ya ce daga hayatsa yanzu ya ce wallahi ya fi babansa da babasa zumunci in akwai a nuna mu zumunci kadai ka dauka wanda rashinsa zai kai mutum wuta yinsa zai kai mutum aljanna annabi ya ce duk mai yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba ka nuna mun ka ce kai kana da yakinin babarka babarka da babanka kafi su ba na zaton akwai mai wannan anan kuma a haka fa kafiya in ka zumuncin su idan suka tashi tashin bariki ba su ma san yan uwansu ba ka zo ka ajiye su a nan wuri shekarar su ko hudu ba su je ba kuma ka je da su gidan ka ɓoye su a GRE ba inda suka fita ka ba su aje kasuwa da su bana je su yi goro ba sai mazar kwaila yadda kai ma kai ba haka muka tashi ba ka je ka ci dindukwalo ka share dada duk ba haka kai ta yi ba sun zo kun da yara yan bariki sun zauna sai shawarma da pizza wai kayan sha'awa wai a kwali ake so ba kai ka da abin kirki a wurin yara sun tashi ba sa shan aduwa ba sa shan dinya shike nan sai afu haba kun haifi ya da ba irin ku ba yaro ya je gida ka tsaya da shi a bakin kasuwar ƙauye ya sha aduwa ya kwashi ɗinya a loda musu goro ba yara karka je gida ka cika fridge wai da bite alive su sha soba rodo da kunun zaki ba da muka je yawon sallah ba sai ka tsira gada da ba zai hankali rigar ka ta dawo jaja ba ka ake ba yanzu kun bar yara ba su san duniyar da suke cikin ba su san garin ba kawai abin da suka sani shine abin da ke talabijin da social media duk abin da baya online yaro bai san da shi ba Allah ya rufa mana Allah ya samu wanye lafiya don haka idan mutum ya rasu dukkan ayyuka sun yanke banda guda uku na farko illa sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana aw ilmin yuntafa bihi na biyu ko ilimin da ake amfanuwa da shi idan mutum yayi rubuce rubuce na littattafai ya shiga ciki ko yayi wa'azuzuka aka yi recording ya shiga ciki ko ya karantar da wasu almajirai suka je suna karantar da wasu duka ya shiga ciki in baka da hali ko takardu ka rika saya kana bugawa ko kana raba mutane za a sa littafi a eh, baka da ikon karantarwa a eh, ka je ka sai ko kofi biyu ko guda biyar ko goma ko hamsin ko ɗari ko ɗari ko dubu ɗaya gwargwadon arzikin da Allah ya baka muna fatan ya shiga cikin ilmin yin tafa'u biki don kai ne sanadin ba da wannan na uku an da salihin ya du'ula ko kuma ɗa na ƙwarai da yake yi wa babansa addu'a shi ma wannan iya cikin sadakatin jariya ya shiga ciki wannan hadisi iya muslim hadisi na 1631 so da haka waɗannan su ne guda uku akwai kuma wani hadisin da ya kawo fiye da uku riwaya na ibn majah rahmatullahi alai a hadisi na ɗari biyu da da ashirin hudu ya kawo hanyoyin sadaka mai gudana sun kai bakwai zuwa takwas muhimmai wanda yake ƙara fara da wannan wanda ya dace mu yi wa kanmu kuma mu yi wa iyayenmu duka a wurin da ya dace a yi wa mutum annabi ya ce innama inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allama wa nashara aw waladan salihan taraka aw mustafan warasa aw baitan libin sabil bana aw masjidan bana aw naharan ajra aw sadaqa tasaddaqa biha fi hayati qabla mautihi wadannan ayyuka annabi ya kira yace inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi na daga cikin abun da ke gamuwa da mumini na ayyuka na kwarai bayan rasuwarsa na farko yace me ilman allama wa nashara ilimin da yayi me ya ilmantar ko ya watsa watsa wannan ya shiga cikin buga takardu ana rabawa awwaladan salihan taraka ko da na kwarai da ya bari kaga da ilimi yau zaka iya fansan qur'ani kace makarantar da ake haddan Qur'ani duk shekara daukan ɗalibi kamar ɗari to na yi alkawarin duk shekara zan kawo ƙur'anai ɗari a bawa sabbin ɗalibai na yi wannan ne a matsayin mahaifa na ta wannan yayi shi ne ilman allama wa nashara ya zama watsa ilimi ne ko wani littafi ba ƙur'ani ba an da salihan taraka ko ɗana na ƙwarai da ya bari sai na uku me au masjidan bana ko masallacin da ya gina shi ai masjidan banahu masallacin da ya gina gina masallaci iya daga cikin sadakatun jariya a yanzu ne wasu daga cikin yan boko suke ga gina masallaci kauyanci ne saboda me saboda wasu masallatan ba a raya su yadda ya dace su ko ba san fa'idan gina masallaci ba shi yana ga gina masallaci bai da amfani me ya dace a yi a ɗauki nauyin marayu haka ne ɗaukan marayu iya da muhimmanci in wane ya gina masallaci kai ba fursu za ka yi sai ka je ka ɗauki nauyin marayu amma ba zai yi shi yana aiki ka kana surutu ba tun da hakan da ya ba daidai ba ne kai sai ka je ka sanya wa marayu su shi idan kai ai wani zai koyi da kai ko to abin da musulunci bai so shine kai ba kai aikin alheri ba wani na yi kana ce akwai misplacement of priority ka je ka nemi dukiyar na yadda ya nema kai ma kai aikin ai ba wanda Allah ya ce ya hana kai ma ka je ka nema gina masallaci ya zo a cikin wannan hadisi kuma a tarihin musulunci ba masallaci ba karamin wuri bane jami'ar farko a duk duniya da aka yi ta a muslim world aka yi ta kuma daga masallaci ne aka gina wace ce gaskiyar magana shine jami'atul qirawain tana morocco ita ce ta farko mace ne sunanta fatima ita ta gina sama da shekara dubu da yan kai jami'a ta biyu ita ce jami'atul azhar da ke alkahira da ke misra ita ma daga masallaci ta fara daga masjidul azhar ne kuma har yanzu masallacin na nan ita ce jami'a ta biyu a tarihin duniya sai ta uku aka yi ta a italy sai ta hudu aka yi oxford university sai daga baya cambridge ta samu duka a ingila tukunna sai waɗanda suka yi graduating daga oxford da cambridge suka je suka yi harvard university bayan shekaru da dama amma a muslim wall akwai jami'a sama da shekara 200 kafin bature ya jami'a kuma duka daga masallaci aka fara su shi sa duk wanda ke maganar civilization wai ya dauka addini babu to ba kauye ne muslim wal suka fara university a duniya a muslim wall aka fara ba da digiri baccalaureate a muslim wal aka fara magister shine bature ke cewa msc a muslim wall aka fara duktura shi ake cewa PhD duka muslim wall su suka fara duniyar musulmi ta fara wannan jami'a ta Morocco ta farko da ta Egypt ta biyu an yi su da shekaru da dama gabanin a University of Bologna a Italy ita ce ta farko a ainihin Western Wall Allah ya samu wani lafiya to miscarriage aka samu setback ne muka yi sake har aka wuce gabanmu amma muslims wa the intellectual giant na duniya a tarihi to mun zo ana sake daga ba aka samu wata matsala wani ma yace karatu ma duka hara shi ma a yi shi Allah ya samu wani lafiya don haka au masjidal bana au baitul libin sabil bana ko ka gina gida a matsayin wakafi shi ma sadakatin jariya ne ka je garinku ko a wani wuri ka gina two bedroom ko three bedroom ka ajiye a rika saukan baki ko malamai masu wa'azi ko kuma ka samu wasu marayu ka ce ku zauna a cikin gidan wakafi ne ban ba ku kyauta ba amma ku zauna a tsawon rayuwarku iya daga cikin aikin alherin da ake so ka yi wa kanka kai wa mahaifanka don haka au bashar bin sabil bana au naharan ajira ko kuma idan ruwa ka tona rijiya ko bohol ko famfo iya daga cikin sadakatin jariya ka yi wa kanka ka yi mahaifanka aw ta tasaddaqa biha fi hayatihi qabla mautihi akwai ɗaya da tsallake au mushafan warrasa musafan warrasa ko kuma ƙur'ani da kafansar kafansa ka raba fi sabilillah magabatan mu saboda girmama ƙur'ani ba su iya cewa an sayi ƙur'ani. mu mun tashi a almajirci ake ya fansa amma sai ce qur'ani ai ba zai sai ba kudi ba zai saye shi ba to zaka mu kalmomin mu da yake mu mun yi karatu gaban dattawa ne ba ma iya cewa an saya har yanzu sai dai a ce an fansa saboda shiryar da ke cikinsa a aya ɗaya kudi ai ba zai sayi a wajen su. zaka sai a ce an fansa ne amin sai a ce ya fansa a ce ka fanshi qur'ani amma ba ka saya ba ba ka saya ba yaran yanzu sai mutum ya maka me akwai ayat da tace ko hadisin ne yace haramun ne kai tuna da Qur'ani ko ka zauna a kansa hmm. Allah ya gyara mana al'ummar mu duk wannan ayyuka na alkhairi sadakatun jariya iya da kyau mu yi wa kanmu mu yi wa iyayenmu daga lokaci zuwa lokaci duka ka tabbatar wannan abun da na kira na ruwa ne na gina gida ne na mabukata ko marayu ne na fansan qur'ani ana rabawa ko buga takardu a raba su ko yin famfo ko bohol ko rijiya gwargwadon bukata ko au sadaka ta sadaka biki bi hafi hayati qabla mawti ko wani kuɗi ka rika warewa kana bayarwa don kanka da don iyayenka kadda ya wuce one over three na abin da ka mallaka wannan ya halatta ka ce duk salarin da aka baka a shekara za ka yi lissafi ko a wata za ka ɗauki kashi biyar ka yi aikin alkhairi wa mahaifanka kashi biyu ko uku za ka yi wa kanka kashi biyu ko uku za ka yi wa iyalanka saboda shi kudin da kake samu ko ribar ka a kasuwa ko sana'ar hannu ko nawa aka baka ba zai ishe ka ba annabi ce ba abin da ke kosa da dan adam sai kasa yanzu wanda suka fi kowa kudi a duniya sun fi kowa neman kudi kuma ya kudi ya fi hana su bacci fiye da kowa ya fi hana su bacci fiye da kowa yanzu sai ka zauna baka biya kudin hanyar gidanka ba wallahi kai bacci ka more har kai na safe har nishari kake sai an tashe ka amma wani yana san bai san duke ne malaka ma bai bai bacci ba ya buga calculator ya yi replying email ya kira chat ta fi su kwanciyar hankali wannan kodin da suke neman dukiyar halal din ma ba su da tayin din kansu bare masu neman ta haramu wanda ma kake ga suke yi wa addini hidima sai sa dan adam kudi bai isansa duk kankantar abin da ka samu abin da ake bukata ba yawansa ba albarkar ba ne idan Allah ya albarkaci dan abun da ka samu da ya wuce kashi ɗaya cikin ɗarin wani ba amma ka fi shi kwanciyar hankali mafu tsaye don haka awwala da salihin ya ula ko ɗana ƙwarai da yake masa addu'a ina ga sai mu dakata a wurin nan ko insha Allah ta'ala eh, wannan fa shine mabaji na ƙarshe a littafin mun kusa gabawa insha Allah sai a yi tunanin wanda littafi za a sa bayan wannan ko subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته